bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. barkan da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin abubakar siddiq da ke wannan unguwa bukar ari a nan cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yini mai albarka yinin juma'a wanda yake sha tara ko ga watan rabi'ul akhir shekara na dubu ɗaya da dari hudu da talatin da bakwai bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma yi daidai da ishirin da tara ga watan daya shekara na dubu biyu da goma sha shida domin ci gaba da tafsirin wani alkur'ani mai girma sati biyu da suka fice ko kusan uku ba mu samu dama mun yi karatu ba saboda dalilai da dama wancan satin ma har mun shailanta ne karatu kuma sai wani abin ya zo ba mu samu daman yi ba to in ba amma dai mun tsaya ne a ƙarshen aya na ɗari da takwas a wannan sura mai alfarma suratul baqara <clears throat> da haka yanzu za mu ɗora daga aya na ɗari da tara a dai wannan sura da fatan Allah maɗaukin sarki ya mana jagora bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير نعم الله مدعوكين سركي أنا شواء ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير ود كثير من أهل الكتاب ديوا دقتك أهل الكتاب سنسو law yaruddunakum ina ma da za su riddantar da ku min ba'di imanikum bayan kun riga kun imani su mayar da ku kuffaran kafirai wannan buri da soyayya da ke cikin zuciyarsu kuwa ba daga wani suka same shi ba sai dai hasadan min indi anfusihim saboda hasada wacce ta tabbata daga cikin zuciyansu min ba'di ma tabayyana lahumul haqq bayan gaskiya ta bayyana gare su fa'fu to ku yi afwa wasfahu ku kyale su hatta ya'ti Allah bi amrihi har Allah madaukakin sarki ya zo da al'amarinsa inna Allah ala kulli shay'in qadir lallai Allah madaukakin sarki mai iko ne a kan komai wannan ayar munasabata da ayon da suka gabata shine cewa tana bayyana karara abinda ayar da ta gabata ta faɗa dangane da hasada na ahlul kitab ma musulmi wanda wannan shine kadai abinda ya hana su rungumin musulunci da karɓan addini mun karanta a baya Allah madaukakin sarki bayan ya yi gargaɗi ma cewa su daina koyi da abin da yahudawa suke yi wajen mu'amalantar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ma ya alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi himan ya sha. waɗanda suka kafarta daga ahlul kitab da mushirikai. da ɗai ba sa son wani alkhairi daga Allah maɗaukakin sarki Ubangijinku ya sauka a kanku, ba sa son muku alkhairi kowane iri ne komai ƙarancinsa. Wannan abin da yasa ba sa son wannan shi ne hasada ɗin. To Allah nan yana cin gaba ne da bayanin yadda mutanen nan suke kyamar mummune to haka kenan bai dace mumini kuma ya je yana kwaikwayon ɗabi'an wanda yake masa hasada ba wajen mu'amalanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da suka je suna ce masa ra'ina suna nufin mummunan zance waɗansu daga cikin musulmi sun ma sun zo suna faɗan wannan ɗin ba tare da sun yi la'akari da cewa yahudawa ne kadai suke faɗan wannan ba kuma suna faɗansa ne da wata mummunan manufa wannan shine munasaba tsakanin wannan ayar da ayoyin da suka gabace ta in ba ku manta ba mun faɗa muku cewa ayoyin nasar sun shiga tsakani ne domin raddi a gare su sannan koyar da musulmi wannan asali ɗan na annasir wal mansur wannan shi ne abin da al'imam oktobar ya faɗa haka nan Ibn Ashur da al'imam Muhammad abdu wajen bayanin munasabar wannan aya da ayoyin da suka gabace ta to in mun san munasaba shin wannan ayat tana da wani sababu nuzul ko a'a sabab nuzul ɗinta dai shine sababu nuzul da muka ambata a farkon ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dhurna wasma'u malamai suna sabani dangane da wannan akwai maluman da suke ganin cewa wannan ayar kamar yadda muka faɗi wannan munasabar a haɗe take da ayoyin da suka gabata ɗin saboda haka ba ta da wani sababu nuzul keɓaɓɓe wannan shine abin da al'imam at ya karkata zuwa gare shi shine abin da shi ma al'imam at ibn ashur ya karkata zuwa gare shi don shi ya fara ambata a farko hakanan eh, muhammad abdu haka nan al'imam Muhammad Abu Zahra haka nan al'imam Ibn Atiyya da waɗansu sun tafi cewa wannan ayar ba ta da wani sababin nuzul ke babbe da ita amma an samu kuma waɗansu malamai suna ganin cewa wannan ayar tana da sababin nuzul menene sababin nuzul in nata shi kuma na akwai riwayoyi daban-daban wadda tana iya yiwa dukkaninsu su zanto sababin nuzul ɗin ko kuma za su shiga ƙarƙashin abin da ayar take bayani a kai magana na farko al'imamu tabari ya rawaito daga az-zuhri hakanan da katada ya rawaito daga az-zuhri da sanadi wanda yake hasan cewa anan ana magana ne da ka'ab ibn al-ashraf wanda ya kasance ɗaya ne daga cikin sanadi da quraish mawaki ne ya kasance yana yana wato ainihin waƙa yana sukan musulunci yana sukan musulmi ya samu magoya baya kuma suna goya masa baya akan wannan ɗin saboda haka da shi Allah madaukakin sarki yake nufi anan. burinsa shine musulmi su yi ridda al muktabari bayan ya faɗi wannan ya soki wannan magana yake cewa wannan maganan kuskure ne saboda me Allah madaukakin sarki ya ce wadda kasirun ne da yawa daga cikin ahlul kitab kaga ko mutum ɗaya ba a ce masa kasirun ba yace to tana iya yiwuwa wanda ya faɗi wannan magana yana nufin cewa a mutum ɗaya ne ana nufin mutumin da yake da girma da ɗaukaka a cikin mutanensa ana sha fulanun fin nasi kathir shawa ne babba ne a cikin mutane sai amfani da tafazin kathir sai ce to shi ma in hakan aka ɗauka wanda hakan ja'izi ne a larabci a dai wannan wurin kuskure ne saboda mai saboda Allah ya faɗi cewa mutane ne da yawa da ya ce ruddu na kum eh, kuma ya ce hasadan min indi amfusihim ya ce ko kuma ya zanto yana nufin cewa shi an ambace shi ne shi kadai amma ana nufin da jama'arsa wadda suke masa biyayya wadda ana iya yin haka a harshen larabci a faɗi mutum guda ana nufin shi da mabiyansa ya ce amma duk da hakan a nan wajen kuskure ne saboda in za a yi irin wannan usluban to sai an samu wani alama sai an samu wata alama a cikin zancen da zai nuna mutum ɗaya ake nufi da jama'arsa to anan ba a samu wannan din ba duka magana ne akan jam'i mutum sama da guda ɗaya wannan sabab nuzul na farko da malamai ke ambata kenan sababin nuzul na biyu shi ma al-imam tabari a ya roito shi daga ibn abbas hakanan ibn abi hakim ya roito kuma da shi ma sanadi mai kyau cewa waɗansu daga cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam Hudhaifa ibn al-Yaman da Ammar ibn Yasir sun tafi Baitul Midras wato makarantar Yahudawa a garin Madina sai suka hadu da waɗansu daga cikin malaman Yahudawa sai suka fara kiransu zuwa ga Yahudanci suna cewa inda wannan addinin naku gaskiya ne ku ga abin da ya faru da ku mana a yakin uhudu da aka kashe mutane har saba'in daga cikin ku aka jima annabi ciwo aka yi kaza kaza ai inda wannan addinin naku gaske ne da haka bai faru da ku ba don haka ku dawo kawai ku shiga addinin mu shine gaskiya sai suka kisu su addinin addininsu suka tabbata a cikin addinin musulunci eh, sai Allah ya saukar da wannan aya din wadda kaseerun min ahli kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada hakanan ah, ibn abi hatim ya rawaito afwan wancan ibn abi hatim ya rawaito shi daga muhammad ibn ishaq shin da sanadi wanda yake ah, hasan hakanan dai ibn abi hatim ya rawaito wani sababin kuma ibnu ah, atiya ma ya ambace shi a cikin tafsirinsa cewa dalilin saukar wannan aya wadda kasirun min ahlil kitabi law yardunakum min ba'di imanikum daga abdullahi ibn abbas shine cewa ah, huwai Ibnu akhtab da abu yasir Ibnu akhtab sun kasance daga cikin mafi tsananin yahudawa adawa da larabawa da musulmi saboda haka suna kiran mutane suna ziga su cewa su bar addinin musulunci su rungumi wato su yi ridda su bar addinin musulunci sai Allah ya saukar da wannan aya din kenan kun ga akwai maganganu kamar guda uku dangane da sabab nuzul din wannan aya to nima abin da na fi karkata eh, a wannan shi ne cewa wannan ayat tana tare ne da ayoyi da ya ayyuhal na amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u Ababen da aka ambata musamman a sababi na biyu da na uku din tana iya ababai ne waɗanda suka faru Allah madaukakin sarki ya bayyana anan su za zanto misalai ne na wannan hasadar da Yahudawa suke nunawa eh ba wai dole shine sababin da yasa aka saukar da wannan ayar ba ayar tana cikin jerin gwanan ayoyi da suka gabace ta Allah madaukakin sarki yana cewa wadda kasirun min ahlil kitab da yawa daga cikin ahlul kitab suna kaunan law yaruddunakum law anan malamai suna cewa ana fassara ta da an wato wadda kasirun min ahlil kitabi an yaruddunakum da yawa daga cikin ahalul kitab sun so su riddantar da ku Allah madaukin sarki sai ya amfani da lafaz da ta'birin kasirun da yawa in muka waiga baya ko kafin nan amfani da lafazin kasirun yana yana nuna mana cewa ba dukkan su ne suke san musulmi su kafarta ba wannan yana koyar da mu yin adalci wajen zance kada mu yi kuɗin goro idan za mu yi yabo ko za mu yi zargi ma waɗansu jinsi ko wata ƙabila ko waɗansu mutane matuƙar ba daidai suke ba Allah ba, dokin sarki yana faɗa dangane da ahlul ya yace laisu sawa'a ba dukkaninsu ne iri guda ba min ahlul kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun amma da yawa daga cikin su da yawa daga cikin su minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum fasiqun akwai al'umma masu daidaito masu tsayawa kan tafarki amma mafiya yawansu fasikai ne saboda haka mafiya yawansu. suna da hasada da gillu na musulmi a zukatansu amma ana samun ‘yan kaɗan daga cikinsu waɗanda ba sa hasada ma musulmi ba sa ƙin shirya a baya mun faɗi wannan ai wa ƙalu ƙulubuna gulf balla'anahumullahu bi kufrihim thaqalilan ma yu'minun anan mun yi taujihat da malamai suke faɗa ɗaya daga cikin ma'anan fa qalilan ma yu'minun shine kaɗan ne kawai daga cikin su suke yin imani kenan mafiya yawancin su ba sa yin imani su ne waɗanda suke da hasada ma musulmi suke da hasada ma duk wanda ya imani da musulunci ko da addinin da ya saba ma addininsu to anan in muka duba nan na faɗa mana wajen munasaba cewa wannan Allah ya fito karara ya yi bayanin abinda ya yi ishara zuwa gare shi ne na hasadan ahalul kitabin musulmi a cikin ma ya waddu na kafaru ko amma a ma ya waddu na kafaru ya faɗi ahalul kitab ɗin ne gaba ɗayansu ma ya waddu na kafaru min ahalil kitab wato waɗanda suka kafar min ahlul kitab ba sa kaunan alkhairi a gare ku shine hasada din to amma anan sai yace da yawa daga cikin su ne suke kaunan ku ridda to me bambancin wannan maganan da kuma wancan maganan na farko wajen jingina hasada a gare su anan al-imam al ibn ashur yayi taujihi yake cewa amma ya waddu alladhina kafaru an jingina rashin son alkhairi dan ma ahlul kitabi gaba ɗayan su saboda gaba su da malaman da kidahuman suna burin kada wani addini ya sauko wa musulmi wanda wannan kuwa suna kaunan haka ne saboda ko za su yi sa'a in su sun kiraye su su bar bautan gumaka su rungumi suna su addinin na yahudanci to amma yayin da Allah madaukin sarki ya saukar da addinin musulunci ma musulmi na larabawa a wannan lokacin wanda yahudawan suke zaune a cikinsu wato ina nufin musulmin farko sai halin musulmi ya canza wannan ya sa malaman suka gane cewa lallai musulmi yanzu sun tashi daga halin da suke a da na shirka zuwa wani hali wadda wannan halin ya fi shirka sun sani tabbas saboda yanzu sun shiga hali na imani kuma a imani har sun yi imani ma da annabi musa da annabi isa sun yi imani da attaura da linjila na asalin wanda aka saukar wa annabi Musa da annabi Isa saboda haka duk da ba su bi addinin su ba yanzu sun san dai suna wani abu wanda ya fi abin da yake na da alkhairi sai ke cewa don haka su ba sa san su malaman kenan fa ba sa san musulmi su koma zuwa halin su na da saboda mai halin su na da ne shirka ne su ku ahlul kitab su ma addinin su bai yarda su yarda da shirka ko su so shirka ma wani ba dan haka malaman da suka san wannan to su abin da suke suke so shine kada da a ci farko ma abun bai zo musu ba to amma da abin ya riga ya zo yanzu idan suka yi tananan ko suka yi burin musulmi su koma inda suke da sun yi burin kafirci kenan wanda wannan zai zanto ya ci karo da karantar addinin su su ba to amma kidahumai da ammawa su saboda tsananin adawa su abinda su suke so shine ina ma da za a mayar da musulmin su koma inda suke da su koma inda suke da shi yasa Allah ya yi amfani da cewa law yaruddunakum bai ce law kafartum ba saboda ku koma yanayin da kuka kasance a da wannan shi zai fassara muku abubuwan da dama daga cikin malamai suke faɗa cewa shi fa ba yahude ba damuwarsa ba ne wai ka shiga addininsa shi ne ya raba ka da naka kawai shine matsalarsa saboda ka shi ne ta'abirin anan ina ma da za su za ku koma inda kuke da saboda tsananin hasada da gillu da ƙeta, ba wai so suke ku dawo ku shiga addinin su ba ku koma yadda kuke da mashirikai zalla kuma wannan shine malamai suka ce shine ma sirrin ta'abiri da kuffar din ma'ana su mai da ku kuffar kafaran da kowa ya yarda kafarai ne ba a sabani a kafircin tsakanin musulmi da ahlul kitab musulmi ya yarda mai bautan gunki kafiri ne ahlul kitab ba yahudi ko ba nasare shi ma ya yarda mai bautan gunki kafiri ne saboda haka halin da suke so ku koma kenan wadda kasirun min ahlul kitab ina fata kun gane me yasa nan aka ce kasirun nan aka ce aka bar shi a bude wancan sun yi tarayya akai kafin a saukar ne wannan bayan an saukar su malamai din burin su ku dawo ku tsaya a nasu su waɗanda ba malamai ba burin su ku koma abinda kuke a da to kuma da malaman da wanda ba malaman ba suka fi yawa wanda ba malaman ba su suka fi yawa shi yasa ya ce wadda kasirun min ahlul kitab wannan taujihi ne da shi ibnu ibnu ashur yayi anan to kuma dukan su dai biyu sun yi tarayya wajen hasada mawato ainihin musulmi wadda kasirun min ahlil kitabi lauyar dunakun min ba'di imanikum kuffaran kuffaran hasadan min indi anfusihim wannan so da suke yi da buri da suke yi na cewa ku koma ku zamto kafirai ba wai suna yi ne saboda addininsu shi ya sa su su yi haka ɗin ba ba wai suna yi ne saboda wata shubuha don ba su gane gaskiyar addininku ba ba wai suna yi ne saboda suna kishin gaskiyar da suka gane kuka bauɗe mata ba suna yi ne saboda hasada wacce take cikin zuciyarsu to daman kun san hasada ma'anar hasada shine tamanni zawalin an-ni'mati anil mahsud shine kai burin ni'imar da Allah ya yi wani ya gushe sawa'un ka ƙara da cewa ya gushe a wurinsa ya dawo wajenka ko a'a kawai zai gushe kawai eh, ga wani yana da ilimi kai abin ya dame ka ina ma a ce ya zama ba shi da ilimin ga wani yana da dukiya ina ma a ce ba shi da dukiya sawa'un kana son a ce kai ne mai dukiyan ba shi ba ko a'a kawai matsala ka kawai shi kare zanto yana da dukiya duk wannan shine hasada kuma shine abinda qur'ani ya zargi ahlul kitab da shi ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ka bari ba wani abu bane ya yahsudunan nasa ne hasada suke yi wa mutane alama atahum Allah min fadlihi basa abanda Allah ya basu na falalarsa to kun ga kenan fa mai hasada kokari yake ci gyaran Allah madaukakin sarki cewa wannan ni'imar da ka sa a wannan gurban ba nan ya dace ka saka ba shi yana so ba a nan ya dace a yi ba a yi wani waje da shi ko a kawo masa ko a kawo ma wani wannan shi yasa hasada ta zanto ɗaya daga cikin amradul qulub ya sanya hasada ta zanto ɗaya daga cikin kaba'irul dhunub da Allah madaukin sarki ya koyar da mu mu nemi tsari daga hasada da mai yin hasada qul a'udhu bi rabbi al-falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an-naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad shine malamai suke cewa ita hasada tana cin kyawawan ayyukan mutum kamar yadda wuta ke cin kiranye ko itace tana rushe aikin mutum ne saboda mai tuhuma ce ma Allah madaukakin sarki na kasu ne a cikin tauhidi da aibanta Allah madaukakin sarki cikin ikonsa da kudrarsa da hikimarsa da iradarsa saboda haka jama'a lalle mu guji shirka wannan ayat mu guji hasada wannan aya tana nuna mana hasada ɗabi'a ce ta kafirai ahlul kitab ba ɗabi'a bace ta musulmi ya zanto yana wa ɗan uwansa hasada ko yana ma wani mutum hasada basa wata ni'ima da Allah ya yi masa ko na addini ko na duniya akwai abinda musulmi ya dace ya yi sunansa alghibta wani lokacin ana kiransa hasada sai zanto malamai suna cewa akwai hasada mai kyau akwai hasada mummuna hasadar mummuna ita ce wanda muka yi bayani akan ta hasada mai kyau din ita ce asalin sunanta al-ghibta al-ghibta shine kaga wani mutum a cikin ni'ima kai burin ina ma kai ma ka samu wannan ni'imar ba tare da kai burin shi ya rasa ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa la hasada illa fitnatain babu hasada wacce take kyakkyawa sai a abubuwa guda biyu ma'ana kada ku yi hasada ma wani sai wanda yake da waɗannan abubuwa guda biyu mutumin da Allah ya bashi ilimi yana amfani da shi yana karantar da al'umma da mutumin da Allah ya bashi dukiya yana halakar da dukiyar nan a hanyar halal to waɗannan su ne wanda za ku ku yi burin ina kuma da za ku samu matsayi irin nasu domin ku yi aiki irin aikinsu ina fata kun gane hasadan min indi anfusihim jama'a in an ce mutum yana hasada hasada a ina take a cikin zuciya ko to kasancewar Allah ya ce min indi anfusihim wacce ta faro daga zuciyarsa wannan min ibtida'iyya ce hasadan masdarinta daga ina ta bullo min indi anfusihim daga cikin rayukansu to daman ai hasada daga nan take ko to me yasa aka ƙara min indi anfusihim sai malamai suka ce wannan an ƙara shi ne domin taukidi da ilzam nuna cewa abin ya riga ya shiga cikin zuciyarsu ya zauna sosai hasada da suke musulmi ba ƙaramin hasada suke musulmi ba to Allah yana amfani da wannan usulubin tsawara da dama domin ya ƙara tabbatar da abin da ake faɗa istaqulunahu bi alsinatikum ittalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum wa taquluna kuna cewa bi afwahikum da bakunanku in ka ce wani abu daman da mai kashe. <laughs> da bakinka ko wa wa min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bijana haihi ta'irin ya tsiru bijana haihi tsuntsu wanda yake tashi in tsuntsu zai tashi da mai zai tashi da makafakinsa ko to sai aka sake faɗi wannan domin a ƙara tabbatar da abun a ƙara masa taukidi shi yasa Allah madaukin sarki ya faɗi wannan min indi anfusihim hasada ce da ta tabbata daga zuciyarsu take kuma ta ta yi zurfi a cikin zuciya din kuma wanda na faɗa da zu ba a littafi suka samu ba ba wani ne koya musu hasadan nan ba kawai daga gare su ne hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq bayan gaskiya ta riga ya ta bayyana gare su gaskiya ta riga ta bayyana gare su menene gaskiya da ta bayyana gare su shine cewa wannan annabi annaban gaske ne shi ne annabin da littattafansu suka yi albushar da shi alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim shine annaban da suke samun bayanansa a cikin littattafansu shi ne annaban da annabi isa ya yi albashir da shi mubashiran bi rasulin ake min ba'di ismuhu ahmad kuma dalilan gaskiyansa da shi wannan mu'jizar alqur'ani duk ya nuna masu cewa lallai wannan shine annaban gaskiya ko kuma ya bayyana a gare su cewa musulunci shine addinin gaskiya ba abinda su suke akai ba ko ta bayyana gare su ce abinda musulmai suke akai lallai shine gaskiya min ba'di ma bayyana lahum alhaq to wannan maganar da aka yi dole zai sa musulmi su ji haushin su ko? inda musulmi suna tunanin cewa rashin fahimtar gaskiyar ne yasa suka ki imani kuma suke yin mummunan maganganu suke munana ladabi ma musulmi suke munana ladabi ma jagoran musulmi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam suke kyale su suke hakuri da su zuwa lokacin da tana iyayen Allah ya ganar da su su su daina to yau gashi Allah ya faɗa ƙarara cewa hasada ce ta sa suke waɗannan abubuwa ɗin suka ki imani ɗin wannan kamar da Abubakar ibn Ashur ke faɗa zai sa musulmi su ji haushi ko ma har su yi yunkurin ɗaukan fansa to amma a wannan lokacin da ayat ta sauka Allah madaukakin sarki baya nufin musulmi su rama ko su ɗauki fansa yana so ya musu wata tarbiyya ce amma ko ba komai kam lalle in an faɗa maka wannan yana son kai ridda zaka ji kana kyamarsa zaka ji ina ya to hanya zaka yi kai maganin sa hmm? dan Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa ya sanya wa mummanai kiyayya kafirci wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan Allah ya sa kiyayyan kafirci da fasikanci da sabo a zukatan mummunai to sai ga wani kuma yana son ku yi wannan din dole za ku ji haushinsa to ya za ku yi maganin irin wannan yaya za ka yi maganin hasada mai hasada shine Allah ya bayar da maganin anan fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrihi malamai suna shi al'afu shine tarkul uqubati bi dhanb al'afu shine yafewa ka bar mutum kada ya masa kada kai masa ukuba a sakamakon laifi da ya maka sannan as-safhu kuma shine al-i'rab an shay bi safhati al-wajh shine ka kawar da kanka daga wani abu ma'anarsa adamul muwajahati bi zikri ko adamul law ba kawai ka kyale shi ba kai masa hukuma ba a'a kada ma ka fuskanci kada ma ka zarge shi hmm? kada ma ka tsawata masa bisa wannan abin da yi shine kamar ka manta abinda ba ke ce a yafe a manta hmm? al'afu shine yafewa yafewa ma'ana ba za ka yi masa hukuma ba as-safhu shine ba za ka ambaci laifin da ya maka ɗin a gabansa ba haka kenan kamar ka juya baya kenan kamar baka san ya yi maka laifi ba waɗannan martabobi ne guda biyu wadda suke nuna izza na zuci wadda suke nuna kaiwa makura wajen tarbiya wajen kame zuci da danne fushi malamai suke sha kamar yadda abu zahara ke cewa waɗannan martababin guda biyu sun fi martabar haƙuri daraja saboda shi haƙuri shi ne ka kame ɗin kawai hmm? ka danna zuciyarka kan wata cutarwa da wani mutum zai maka sai ka danne ka kyale shi tana iya a lokacin ka yi shiru amma da za ka samu dama nan gaba hmm? kana iya yin masa wata ukuba ka ce ai na yi haƙuri ne wancan lokacin saboda kaza hmm? ko kuma ka yi haƙurin amma duk lokacin da ka gan shi za ka ce kana tuna kayan abu kaza na maka na haƙuri ko to wannan martabar da ake faɗa shi ne martabar cewa ku yi shiru ku ƙyale su kada ku musu hukuma kuma kada ma ku ambata musu in sun zo majalisar ku ko kun je majalisar su ce kun san ku yi mana kaza duk ku kyale wannan tarbiyya ce da Allah madaukakin sarki yake yin mamummanai domin eh, shi daman kamar yadda imamu shafi ne ke faɗa shi ibada shi ne yaya zuciya daga abin da take so lallai kowa yana so an masa ya rama haka ne ba ba wanda yake son a musguna masa ya kyale to amma in za ka iya saboda wata manufa saboda kana neman yardan Allah madaukin sarki wani ya maka ka kyale ka samu wata martaba ba wai gajiyawa bace ba wai ba za ka iya rama bane ba wai ya karfin ka bane sai dai a'a umarni ne Allah madaukin sarki ya maka to kuma shi daman gaskiya duk wanda zai yi riko da musulunci na gaske to dole sai ya koyi wannan ɗabi'a na al'afu ya koyi ɗabi'a na alhilmu da as-safhu da hmm? asabur haƙuri juriya yafiya da kawar da kai shi yasa Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallama tun a ayoyin makka a cikin suratul araf yake cewa khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin karki rangwame ya zanto duk inda kake yana tare da kai kai tsara zuciyarka cewa za ka iya yafewa kowa dangane da duk wani cutarwa da zai maka kuma Aisha radiyallahu anha ta sifanta Annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan sifa din cewa shi Annabi sallallahu alaihi wasallam la yantaqimu li nafsihi baya daukan fansa dan wani abu da aka yi masa in kana son ka ga fushinsa to sai in an saba ma Allah madaukin sarki lokacin ne yake yi fushi ya zafar rai idan sai ya juya fuskansa ya canza amma dan an yi masa kyalewa yake kuna karanta asirin annabi sallallahu alaihi wasallam mutane ne za su zo su cuci annabi sai na umar ya ce ya rasulullah yi min izini in fille kansa annabi zai ce kyale shi wannan siffa ce ta manzanni kuma siffa ce da Allah ya reni al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallama akai al'afu inda al-maqdira wannan ba karaman wato ainihin yana cikin madarijus saliki fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in eh ibada matsayi matsayi ne mataki mataki ne to daga cikin matakai na bauta al'afu da kuma mai da kuma as-safu to wannan shine da Allah ya tarbiyyar musulmi akai a zamanin makka har suka isa garin madina su ta yi haƙuri su yi ta ƙyalewa fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amrihi har Allah madaukakin sarki ya zo da al'amaransa al'amari anan malamai suna bashi tafsiri guda biyu waɗansu su ce har Allah ya zo da sa wato yanayi da zai zo wanda su ba za su iya yin wannan abin da suke yi ba kuma wannan yana iya faruwa ne kamar yadda al'imam Muhammad Abu Zahra cikin zuhratu tafasir ke faɗa ta hanyoyi guda uku. Ya ce, hanya ta farko, ita ce, Allah maɗaukakin sarki ya ba ku izza ku musulmi, ku buwaya, su zanto suna ƙarƙashinku. Ku kafa daula wacce take da girma su zan zo suna ƙarƙashinku. a lokacin za su yi muku izgilanci a lokacin za su faɗa muku mummunan magana kala tasma'unna min alladhina ah. menene min alladhina utul kitaba min qablikum min alladhina ashraku adan kathira wannan misalin adadin kenan ko idan kuka samu ƙarfi kuka kafa daula ku ta zauna da gindinta ai ba za su yi muku ko za su ji tsoron in sun yi za ku ɗau mataki a kansu ya ce ko na biyu al'amarin shi ne Allah maɗaukakin sarki ya yaye musu wannan cuta na hasara da ke cikin zuciyarsu su karɓi musulunci ɗin suna masu san addinin musulunci sai wannan izgili da zagi da maganan banza duk su daina ko abu na uku ya ce shi ne Allah maɗaukakin sarki ya yi muku umarni na ku yaƙe su ku yi galaba a kansu wannan tafsiri kenan cewa Allah ya kawo wani yanayi daga gare shi tafsiri na biyu malamai suke cewa al'amar anan yana nufin umarni ne hatta ya'ti Allah bi amrihi har Allah ya zo da umarninsa al'amur shari'i na cewa ku yi musu kaza na cewa ku rama hmm? to hadisi ya zo a cikin bukhari da muslim hadisin usama ibn zaid yana da ɗan tsayi kaɗan amma ina jin zan karanta mana akwai kuma da murmur karanta shi gaba ɗayansa hadisin usama ibn zaid da yake cewa rakiba anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rakiba ala himarin alaihi qatifatun fadakiyya وأسامة وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث ابن الخزرج قبل وقعة بدر النبي صلى الله عليه وسلم يا هو جاكي أكن جاكين أكوي كتيفة كوشن فدا ود أكي دق فدك كما يا بوي أسامة ابن زيد أباينسا سبيكي نسنة فيها أكن جاكي دن ذا سئنا ذا سسقيد سعد ابن عبادة دبيد لافيا a can ungon banu al-haris ibn khazraj wannan ya faru kafin yakin badar fasara hatta marra bi majlisin fihi abdullahi ibn ubay ibn salul وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود سنة هنيا سنة فيها حرسي سكزو سكبي ون مجلسي a majalisan akwai abdullahi ibn ubay ibn salul kafin ya furta musulunci a majlisan akwai mutane da dama cunkoso ne akwai musulmi akwai mushrikai masu bautan gumaka akwai kuma yahudawa a cikin musulman da suke wurin akwai abdullahi ibn rawaha abdullahi ibn rawaha falamma ghashiyat majlisa ajajatud dabbati khammar ibn ubayyin anfahu bi ridaihi yayin da ƙurar jakin tunda tana tafiya ai kuma zamanin ba kwalta ba wannan da ƙurar jakin ta tashi ta doshi majalisa din irin ƙura ta shi ya mamaye ko ina a majalisa din kawai sai abdullahi ibn ubayy ya rufe hancinsa da abin nan ɗinsa kwarjallansa ko abin nan sai rufe Zama ya fansa sai ya rufe hancinsa kala wa kala ya ce la tughabbiru alaina kar ku taya mana da kura yana faɗa ma annabi fa fa sallama rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya sallama da ya zo wurin sai musu sallama hmm? a nan malamai suke ɗauka in ka zo majalisi akwai musulmi da wanda ba musulmi ba za ka yi assalamu alaikum warahmatullah bil ijma ba wanda ke sabari a wannan fa sallama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam thumma waqafa da ya sallama sai ya tsaya fa nazala ya sauka fa da'ahum ila Allah ta'ala yayi musu da'awa zuwa ga Allah madaukin sarki wa qara alaihim alquran ya karanta musu alquran dama haka da'awa annabi alaihi salatu wassalam yake ku musulunta wannan shine sakon Allah zuwa gare ku ya aike ni da shi gashi nan yana cewa kaza da kaza da kaza ya karanta musu qur'ani fa qala abdullah ibn ubay ibn salul kowa ya shiru sai Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shine ya amsa wa Annabi sallallahu alaihi wa wasallam maganarsa yace ayyuhal mar ya kai mutumin nan la uhsinu mimma taqul ni ban ban gane komai cikin wannan abin da kake faɗa mu wannan abin da kake ce mu yi din ba za mu iya ba in kana haqqan fala tu'lina bihi fi majalisina in wannan abin da kake kira izuwa gare shi gaskiya ne to kada ka cutar da mu wajen zaman mu irji ila rahlika faman ja'aka faqsus alai ka koma gidanka duk wanda ya zo wajenka sai ka gaya mashi musuluncinka amma ka daina zuwa majalisin mu kana wai kana kana kana kiran mu zuwa ga musulunci قال عبد الله ابن رواحة ما من شيء أكوي مسلمي أو جنبه أتكلم مسلمي أكوي عبد الله ابن رواحة سي عبد الله ابن رواحة يتشي بلى يا رسول الله yace kai wannan maganar naka ba haka bane ya rasulallah ka zo ka ci gaba da mana wa'azi fakhshina fi majalisina ka zo majalisunmu fa inna nuhibbu zalika mu muna son haka mu ganka a majalisunmu kana mana wa'azi kana kira mu zuwa ga musulunci fastabba al-mushrikuna wal muslimuna wal yahud hatta kadu yatasawarun sai aka fara zage zage da musulmi da mushrikai da yahudawa har saura kiris ai dambe أي فلا فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا النبي يقول شيء بدي ينا باسو هقولي ينا رراسنسو har sai da كوايا قرن يشرو ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة سي النبي صلى الله عليه وسلم يحو أبر حوص كسا حر يئس جدا سعد بن عبادة ده يجي شي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي شيء يا سعد alam tasma ila ma qala abu hubabin yuridu abdullahi ibn ubay ka ji abin da abdullahi abu hubab wato abdullahi ibn ubay ibn salul ya faɗa mana ɗazu qala kaza wa kaza ka ji abin da ya ce faƙala sai annabi ya ce ai rasulallah ya kai manzon Allah faƙala sa'ad ibn ubada kenan faƙala ai rasulallah ya ce ya kai manzon Allah Um, bi abi anta wa ummi ina fansar da mahaifiyata da mahaifina a gare ka u'fu anhu wasfah ya rasulullah ka yafe masa ka kyale shi fa wallazi anzala alayka alkitaba bil haqq na rantse da wanda ya saukar maka da littafi da gaskiya laqad ja'aka Allahu bil haqqi alladhi anzala alayka wa laqad istalaha أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة Allah ya saukar maka ko ya zo maka da wannan gaskiyar da ya saukar maka alhali mutane wannan maraya wato mutane wannan gari yana nufin garin Madina sun ɗauri aniya sun yi ittifaƙin cewa za su naɗa shi su yi masa rawanin sarautan garin Madina sai gashi kwatsam Allah ya kawo mana kai garin Madina falamma radda zalika bil haqqi alladhi a'taka shariqa bi zalika da Allah ya mayar da wannan sarauta da za a yi masa din Allah ya kawar da wannan sarautan ta hanyar gaskiyar da ya saukar maka ka zo da shi a wannan garin wannan sai ya sa kawai sai ya samu kansa cikin damuwa fadhalika falidhalika fa'ala ma ra'ait abinda yasa yi wannan abin da kaga yayi kenan fa'afa anhu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yafe masa to ga mahallu shahidin wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa ashabuhu ya'funa 'anil mushrikina wa ahli alkitab kama amarahumullahu ta'ala wa yasbiruna 'ala al-adha yace annabi sallallahu alaihi da sahabbansa sun kasance suna yafe wa mushrikai da ahlul kitab kamar yadda Allah madaukin sarki ya umarce su shi wa yasbiruna 'ala al-adha kuma suna yin hakuri bisa cutar wanda mushirikai da ahlul kitab suke musu qala Allah ta'azza wa ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا والله ذاكجي دغا ودان دا aka basu littafi gabaninku hakanan nan daga mushrikai zakuji bakakken maganganu masu dimban yawa wa qala haka nan Allah ya ce wadda kathirun min ahli alkitab law yardunakum mana ya ja wannan ayan a cikin waɗannan ayoyi akwai umarni da mene da yafewa da kyalewa da wancan ya ce wa in ta'fu wa tasbiru ko fa inna dhalika min azmi al-umur nan yace fa'fu anhum eh, fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amrihi fa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yata'awwalu fil afwi anhum ma amarahu Allah bihi hatta adhina lahu fihim annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya ta'awwalu ai yana aiwatarwa hmm? a aikace ta'awili na zuwa da ma'anar wannan ko yana aiwatar da waɗannan ayoyin na yin afuwa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umarshe shi da shi har zuwa lokacin da Allah ya yi masa izini a kansu. Hmm? Yawwa. cewa falamma ghazza rasulullah sallallahu alaihi wasallam badran da annabi sallallahu alaihi wasallam yakin badar fa qatala Allah bihi min sanadidil kuffar wa sadati quraish Allah ya amfani da shi ya kashe jigajigai na kafirai da shugabannin quraishawa fa kafala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ghanimin mansurin suka dawo garin Madina suna masu da ganima suna masu nasara wa man ma'ahu da annabi da shi da sahabbansa ma'ahum asara min sanadidil kuffari suna ɗauke da ribabbun yaƙi daga cikin shugabannin kafirai da waɗansu shugabannin ƙwarashawa a lokacin ne قال عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان وأن عبد الله بن سلول دم da wanda suke mara masa baya cikin mushrikai da ma Ba masu bautan gumaka da suka ga wannan nasaran sai suka ce haza amrun qad tawajjaha wannan wani abu ne fa da ya fuskanto mu saboda haka in muna son zaman lafiya to mu shiga kawai Ya ce fa bay'u rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai suka yi mu mubaya ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ala al-islam basa musulunci fa aslamu sai suka musulunta ko kun kenan ga dalilin musuluntan Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya ga cewa fa aban ya fi karfi yanzu tun da har annabi zai iya zuwa ya yi galaba akan mushrikai to lalle fa wannan abu ne da ya dace a yi zaman lafiya da shi ko da a zahiri ne saboda ka sai musulunta musulunta irin na zahiri amma na ciki na ciki kuma wannan shine munafinci ko ke yasa shine ra'su al-munafiqin wannan ayar ko wannan dogon hadisin yana yin daidai da wani zance da al'imam al da ibn abi hatim da waɗansu cikin malaman tafsiri hakanan ibn kathir ya nakalto shi hakanan asyuti a cikin addurul manzur sun rawaito da sanadi ingantacce izo abdullahi bin mas'ud abdullahi bin abbas afwan yake cewa wannan ayar fa'afu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrihi an shafe ta da fadin Allah madaukakin sarki faqtulul mushrikeena haythu wajadtumuhum ko kuma ayan nan da ake maganan jizya a cikin ta qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون قولا سوء سفرسي أي آية السيف كما يدى معمر ابن المثنى وتو أبو عبيدة يفعل مجاز القرآن da dama daga cikin malamai sun tafi da tafsirin wannan na ibn abdullahi ibn abbas cewa wannan aya din an shafe ta mansukha ce fa'fu wasahu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wannan umarnin mansukh ne an shafe da mai da wancan umarni na ayyaki na ayyake su to anan sai mu dawo bayan mu tuna abin da na faɗa mana yayin da muka yi magana akan annasikh wal mansukh da istilahin magabata da kuma istilahin yan baya muka ce ai istilahin magabata hmm, duk wani abu da aka yi manassi da ya gabata imma gamammai ne aka tsuke hmm, ko a fili yake haka kawai a sake hmm? sai aka dan takura shi ko a dunkule yake bayyana shi ko a ba gane shi bane yana da dan matsala sai aka fayyace shi duka waɗannan suna kiran shi annasakh amma malaman baya waɗannan gaba ɗaya ba sa kiran shi nasakh suna ba shi sunan shi al'am al-khas ko al-mutlaq al-muqayyad al mujmal al-mubayyan al-mushkil al-muwaddah to wannan istilahin da Abdullahi ibn Abbas ya ce akwai nasakh anan nasakh ɗin yana ɗaukan istilahin malaman baya ko ko a ya taƙaice ne da istilahin su na malaman farko al-imam ibn Atiyya a cikin tafsirinsa yake cewa idan muka fassara al'amar hatta ya'ti Allah bi amrihi cewa har Allah ya zo da lamarinsa hmm? har Allah ya zo da har Allah ya zo da umarninsa al'amar in muka fassara shi akan al'amar to wannan zai ɗauki maganan magabata ne saboda mai Allah madaukin sarki ya riga ya faɗa mana a ayar cewa daman ba nan za a tsaya ba to istilahin an baya kuwa irin wannan baya zanto nasakh hukuncin da aka riga aka gaya mana cewa nan gaba kaɗan za a canza shi to baya shiga istilahin ‘yan baya saboda tarifin nasa wajen malaman usul da sauransu suna bayar da sharaɗi cewa kada a samu a cikin nassi ɗin an yi masa gaya da lokaci hmm? a ce ku yi abu kaza har zuwa lokacin da Allah zai yi abu kaza a istilahin malaman baya fa kenan wannan ba sa kiransa annasakh saboda an riga an sa masa gaya inda nasakh yake zuwa inda abin yake an bar shi ne a fili zahirin sa yufidu ta'bi cewa har abada haka abin zai kasance yace to an an fassara shi da wannan to wannan istilahin zamu rike shi a istilahin shi ne na magabata kuma sai zanto ana nafin ko ijla'u banin nadir ah, da katilo bani ƙuraiza da duk wannan ya zo ya faru da su aiko eh, Allah ya rage cewa za a yi maganin su kuma an zo an yi maganin su din saboda haka ayat tana nan an yi maganin su kawai yace amma in an bar abin ne haka a ce illa ma sha Allahu kawai to ai ba zai ce illa ma sha Allahu ba ai da hakuri da su su yi ta barnan su sha ah, in an bar abin abu dai haka to lallai an shafe wannan barin shi abu dai dan to wannan kamar da malamai suke faɗa yanayi ne yake jawo haka ɗan a ƙyale su ɗan ko a ɗau fansa a kansu idan ana ƙaunar cewa ƙyale sun zai jawo su fahimci wani abu su rungumi musulunci sai a ƙyale su idan har cutarwar tasu ba ta kai ba ta yadda za a fuskance su da ƙarfi to kar a saka ƙarfi amma in ɗin cutarwar ta yi ƙarfi da yawa da tana iya fatanar waɗansu musulmi to lallai dole a tare su a yi amfani da ƙarfi ina fata kun gane to wannan sai su ga ƙarƙashin ayoyi da suke cewa a yaƙi su ɗin amma in ba ta kai wannan wajen ba to sai a tsaya a nan a yi afu ɗin a yi safu ɗin abin da yake ƙara wannan zance ƙarfi shine cewa ma'amar ibn al-musanna shi yake cewa eh, ma'ana abu ubaida duk wata ayar da take umarni da kada a yi yaƙi to ƴar makka ce kuma mansuka ce shi ne ibn atiyya yake cewa wannan ayar a ce wai ƴar makka ce ya ce wannan tahamul ne takallufi ne ya za ka ce wannan ayar ƴar makka ce ga shi nan kana ana magana ne a madina ana magana ne da ahalul kitab ahalul kitab ko sun rayu da annabi a makka ne ai a madina ne ko ana daga cikin ma bawabin da kake gane aya ko sura makkiya ce ko madaniya ya zanto akwai jidali da ahlul kitabi a ciki in akwai jidali da ahlul kitab to sura madaniya ce saboda ka wannan abun a madina ne ya faru kuma a madina kun san wani lokaci a madina da annabi sallallahu alaihi wasallam yana hali na kunci yana hali na kaskanci a madina a cikin garin madina ba ai ba da ya shiga mutane sun kai sama da ɗari biyar da suka zo suka rungume shi suna lale marhaban da shi saboda haka yana shiga a lokacin aka kafa daula daula ta musulunci to a daular musulunci ne a nan Allah yake mamaita abubuwan da ya faɗa a garin makka har zuwa lokacin da ya annabi sallallahu alaihi wasallam umarni da yaƙi udhina lil yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasri laqadir an yi wa waɗanda ake zaluntar su izini ake yakan su izini su rama hmm? ta da, alaikum fa'tadu alaihi bimisli ma da alaikum har zuwa marhaloli dai da ko maratib na jihad da malamai suke ambata kamar da ibn al-qayyim ya ambace su cikin zadul ma'ad da sauran malamai um, akwai dan ƙarin bayani da ya dace mu yi ma wannan aya ɗin insha Allah in Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu ɗaura sannan mu ci gaba da wata aya ɗin abinda muka faɗa ya zanto daidai falalaci daga Allah muna roƙonsa ya daɗa mana daga falalacinsa abinda muka yi kuskure Allah madaukin sarki ya gafarta mana ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon banta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai wassalamu alaikum ورحمة الله وبركاته نشي ما شتم ويشي نارو تاكو